maharan sun kutsa ne a jami'ar da misalin karfe goma na dare suka shiga kasuwar da ke cikin jami'ar suna harbi cikin iska abin da ya tayar da hankulan masu shaguna da sauran jama'ar da ke cikin kasuwar kowa ya yi ta kansa bayanai sun nuna cewa tun cikin dare ne shugaban jami'ar farfesa lawal suleiman bilbis ya ziyarci jami'ar domin kwantarwa ɗalibai hankulansu da kuma ɗaukar matakai da yake a cewar jami'ar ba 'yan bindiga da ke satar mutane ne ba kawai barayi ne suka zo satar abinci a kasuwar da ke cikin jami'ar Farfesa Umar Aliyu shine shugaban sashen kula da lamuran ɗalibai a jami'ar. Gaskiya barayi ne dan da suka zo kawai nan kasuwa suka je ta makaranta suka yi harbi sai mutane suka wace suka kwakwashi kaya ga shaguna suka tahe. Sun ba su gidajen ma'aikata su gidan lade nan kasuwa kawai minimart nan kawai suka zo kayayyakin abinci ga shaguna da lemu da sauran suka loda ga mota suka ta su tuni dai da jami'ar ta ɗauki matakan ƙara ƙarfafa sha'anin tsaro a cikin jami'ar dama tun cikin dare an samu jami'an tsaro sun kai ɗauki sosai kuma nan suka kwana suna sintiri a cikin makaranta wurare da yawa da sojoji da 'yan sanda da civil defense. Mataimaki na musamman ga gwamnan jihar Sokoto a fannin tsaro, Kanal Ahmad e Usman mai ritaya ya tabbatar da wannan harin sai dai ya ce dubaru ne na 'yan bindiga na saka shakku cikin zukatan jama'a. Wannan hari ne saboda ba lallai su kwashi abinci ba ko su kisa. to su sa tsoro da firgita ma a cikin zukatan mutane shi ne ma'anarsu da sun ga an fara samun nasara na tona musu asiri na neman inda suke to su ma za su yi wannan a cikin jiha in suka bigi nan alamar sun bigi kowa salo ne na yaƙi wannan ma ya fi kowanne zafi saboda in muka duba inda suka zo yanzu jami'a su wannan rashin hankali abu ne da zai fito a idon duniya a cewar sa sha'anin tsaro ba kowane bayani ne ake faɗa bayanar jama'a ba amma da gwamnati tana kan ɗaukar matakai na kawo ƙarshen matsalolin rashin tsaro a cikin jihar sokoto da ko yaya masana lamuran tsaro ke kallon wannan lamarin detective awal baladir mai iya masanin tsaro ne a najeriya wannan yana nuna maka yadda gazawar harkar tsaro ta wata a najeriya da kuma yadda aka siyasantar da harkar tsaro a najeriya da yawa ana amfani da wannan damar don a tauye ilimin a hana samun yin karatu a yi discouraging wato a rage karsashin waɗanda suke zuwa suke yin karatun su ɗaliban kuma a kan rage karsashin iyayensu da suke turo su su masu je su yi karatun. Matsalar rashin tsaro yana ci gaba da adabar jama'a a sassa daban-daban na Najeriya. Inda a jihar Sokoto ma a makon nan rundunar 'yan sanda ta tabbatar da kisan mutum uku da kuma raunata wasu jama'a a wani halin ta'addanci da ya kawo ya matsayin kabilanci tsakanin al'ummomi biyu a yankin karamar hukumar mulki ta Benji. kamar yadda kakakin rundunar 'yan sanda a Sokoto ASP Ahmad Rufa'i ya tabbatar. Kuma titin ya raba su wanga hamsawa na wanda hillani. To ganin cewa bandit mu tuzin hillani na da wasu suna atakin hillani da suna ka abun ga musu an wasu nake kawo kuma musu kamar suna son su represa kenan. Wanda kan hatsanar da ku har suka kone wurin gidaje da shaguna. To wanda kan hatsanar sai hakan ne ya ka samu rashin rayuka mutum uku da aka mutum biyu. to sai dai mahukunta na cewa suna ɗaukar matakai kuma ana ganin nasara ga wasu matakai da suke ɗauka na dakushe ayyukan ta'addanci a yankin muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya